Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Binta da kanin labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA e isa Zaporizhia NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. A halin da ake ciki dai, rungumar da Turai ta yi wa miliyoyin 'yan Ukraine da suka tsere daga mamayar Rasha ya nuna cewa akwai yiwuwar a sami ɗimbin masu neman mafaka kuma ya kamata a yi koyi da hakan domin kaɓan waɗanda ke gudun hijira daga wasu ƙasashe. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau 19 ga watan Agusta ake bikin ranar ayyukan agaji ta duniya a jamhuriyar Nijar. Ƙungiyoyin agaji na cikin gida da waje sun yi bitar halin da ake ciki a ƙasar da yankin Sahel. masu uh, ayyukan agaji masu hannu da shuni da hukumomi a tattamna a Za kuma a ji cewa jihar Jigawa manoma suna kokawa game da karancin takin zamani da kuma tsadarsa. Amma kamfanin samar da kayayyakin noma mallakar jihar wato Jasco ya mayar da martani. Muna ɗauke da wasu rahotannin bayan nan. A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro To shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA e isa Zaporizhia NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. Dole ne Rasha ta ba da izini ga wakilan IAEA e nan take ba tare da wani sharaɗi ba in ji shi. Duk da haka ya kuma ƙara da cewa wanda ya shirya zagon ƙasa kan makamashin nukiliya tabbas ba zai iya zama mai ɗaukar kowace irin manufa ba. dole ne rasha ta bada izini ga wakilan iaea e nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba sannan kuma nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba ta janye sojojinta daga yankin tashar ta nukiliya duniya tana da ikon tabbatar da hakan in ji zelensky idan bata tabbatar da hakan ba za mu iya jefar da dukkan takardun ƙasa da ƙasa kan kare lafiyar nukiliya cikin kwandon shara rasha tana lalata wannan tsari na ƙasa da ƙasa a halin da ake ciki da rungumar da turai ta yi wa miliyoyin 'yan ukraine da suka tsere daga mamayar rasha ya nuna cewa akwai yiwuwar a samu ɗimbin masu neman mafaka kuma ya kamata a yi koyi da hakan domin karɓar waɗanda ke gudun hijira daga wasu ƙasashe in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associated press babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya bayyana matakin da tarayyar turai ta ɗauka a matsayin abin koyi yana mai cewa kusan 'yan ƙasar ukraine miliyan hudu galibi mata da ƙananan yara ne suka yi rajista da tsarin ba da kariya na wucin gadi na ƙungiyar tun bayan fara yakin kusan watanni shida da suka gabata hakan dai ya sha bamban da kokarin da kungiyar tarayyar turai ta yi a shekarun baya-bayan nan na hana bakin haure daga afirka ta gabas da ta tsakiya shiga gabar tekun turai wasu shugabannin turai sun nemi bambancewa tsakanin halin da ukraine ke ciki da na sauran 'yan gudun hijira bambancin da grandi ya yi allah wade da shi a matsayin wariyar launin fata Kim Yo Jong, 'yar uwar shugaba Kim Jong Un na Koriya ta Arewa, ta faɗa a yau Juma'a cewa ya kamata shugaban Koriya ta Kudu ya rufe bakinsa bayan da ya sake nana ta cewa ƙasarsa a shirye take ta bada taimakon tattalin arziki a madadin kawar da shirin makaman nukiliya. kalaman nata sun kasance karo na farko da wani babban jami'in koriya ta arewa ya yi tsokaci kai tsaye kan abin da shugaban koriya ta kudu yun sok yun ya kira sahihin tsari wanda da farko ya gabatar a watan mayu wanda kuma ya sake yin magana game da shi a ranar laraba a wani taron manema labarai don bikinsa na cika kwanaki 100 na farko a ofis zai fi kyau ga kimarsa da ya yi shiru da bakinsa a maimakon surutu domin bai da wani abun faɗa na kirki kim yo jong ta faɗa a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na kcna ya fitar inda ta kira yun mai sauƙin hali kuma har yanzu mai yaranta ne da har zai yi tunanin cewa zai iya yin cinikin haɗin gwiwar tattalin arziki don kimar koriya ta arewa da makaman nukiliya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Nan ba da jimawa ba binta za ta sake shigowa da karashin labaran duniya yanzu bari mu shiga babin rahotanni. A yau yayin da 19 ga watan Agusta ake bikin ranar ayyukan agaji ta duniya a jamhuriyar Nijar. Kungiyoyin agaji na cikin gida da waje sun yi bitar halin da ake ciki a kasar da yankin Sahel inda matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi ke kara ta'azzara. wakilin murya amurka a yamai sulaimu barma ya aiko mana da karin bayani ƙungiyoyin cikin gida da na washe sama da 140 ne ke ayyukan agashi a jamhuriyar Nijar domin karfafa gwiwa ga mutanen da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali sakamakon matsalolin tsaro ko wasu matsalolin na daban da suka hana wa miliyoyin mutane su kuni a wasu kasashe makwabta abinda sannan a hankali ya bazu zuwa wasu jihohin wannan ƙasa. mafarin shirya wannan taron baje koli na haɗin gwiwa da hukumomi domin bitar halin da ake ciki a albarkacin ranar ayyukan agaji ta majalisar ɗinkin duniya Malam Abdurrahman Alkasum na shugabancin kungiyar Salon de Solidarite International pour le Sahel. Tunda abin da ke faruwa Nijar wani abu ne da ke faruwa ko dalilan shi suna cikin wasu kasashe kuma a hada da Najeriya da Kamaru. E, da matsala ce ta dan lokaci sai a kawo mata amsa ta dan lokaci wata biyu wata uku ta kare yanzu matsalar girkuwa take tana samun gindin zama kuma kuɗi da abubuwan da ake bukata na magance ta ragewa suke shi yasa ma mu daga bangaren mu muka hito da wannan tsarin na Salon International de Solidarité pour sahel saboda a haɗa duka masu uh, ayyukan agaji masu hannu da shuni da hukumomi a tattamna a ga cikas inda ke da kwai kuma yadda za a yi a magance wannan cikas ba idan matsalar karancin kuɗi a sanadiyar tsuke bakin aljihu daga wajen masu hannu da shuni matsalar tsaro na haddasa tarnaki wajen gudanar da ayyukan irin waɗannan jami'ai in ji muhammadu hamma na ƙungiyar agajin kasa da kasa sai er. ba mu saman daman kaiwa ga mutane wanda suke son agajin tunda yadda kuka sani ne matsalolin da akwai sosai ne na rashin tsaro context ne wanda yake da wuyan haraka baka iya sa kanka tunda akwai hasari sosai to in ba mun samu garanti da security ne ba mu samu mu kai ga wannan mutanen su da kansu ma ba su iya su da kansu su fito cikin kauyukansu su je kasuwannin su tunda kewayen gari ba tsaro bikin na bana na gudana ne a wani lokacin da illolin canjin yanayi suka haddasa mummunar barna a yankin sahel kuma Nijar ma bata tsira ba daga wannan bala'i. Alhaji Lawan Magaji shine ministan ayyukan agaji. Alors que nous célébrons cette édition, les inondations consécutives Ya ce a yayin da muke shagulgular wannan rana, ambaliyar ruwan saman da aka yi ta tafkawa tun daga farkon watan Yuli kawo ranar 17 ga watan Agustan 2022 ta jefa mutane kusan 76 cikin mawuyacin hali. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 35 wasu 51 suka jikata. yayin da gidaje 8,215 suka ruguje wannan masifa na zuwa ne a wani lokacin da talaka ke cikin halin kangin rayuwa sakamakon gardamar damanar 2021 sannan munanan hare-haren ta'addancin da aka yi fama da su sun kara rikita abubuwa Ranar ayyukan agaji ta 19 ga watan Agusta da ke matsayin lokacin tunawa da yadda jami'an agaji ke sadaukar da rayukansu don faranta rayukan mutanen da ke cikin halin bukata ta samo asali daga harin ta'addancin da aka kai wa ofishin majalisar ɗinkin duniya a birnin bagadada na ƙasar iraki a shekarar 2003 taken ranar ta bana shine cewa sai an hada karfi don ba da agaji ga mabukata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. ga Gabinta da ci gaban labaran duniya. kasar Sin ta ba da sanarwar gargaɗin farko kan fari a kasar na bana a daidai lokacin da hukumomi ke yaƙi da gobarar dazuka tare da tattara ƙwararru don kare amfanin gona daga tsananin zafi a tuddan da ke zagaye da kogin Yangtze. sanarwar gargadin da aka fitar a yammacin jiya alhamis na zuwa ne bayan da yankuna daga sichuan da ke kudu maso yammacin kasar zuwa birnin shanghai na yankin yangtze suka fuskanci matsanancin zafi na tsawon makonni inda jami'an gwamnatin kasar suka yi ta bayyana cewa dalilin sauyin yanayi a duniya ne fadakarwar ta gaza darajoji biyu na gargaɗi mafi muni a ma'aunin beijing kamfanin dillancin labarai na xinhua ya bayyana a ranar alhamis cewa a ɗaya daga cikin muhimman wuraren ambaliya na yankin yangtze da ke lardin jiangze na tsakiyar ƙasar sin a halin yanzu tafkin poyon ya rugu zuwa kashi hudu na girmansa a wannan shekara koguna 66 a fadin kananan hukumomi 34 a yankin changping da ke kudu maso yammacin kasar sun bushe kamar yadda gidan talabijin na cctv na kasar ya bayyana a yau juma'a A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwar rahotanninmu. Yayin da ayyukan noma suka yi nisa a sassan Najeriya musamman yankin arewacin kasar kwararru na ci gaba da bayyana mahimmancin taki ga makomar amfanin gona. Sai dai a jihar Jigawa manoma suna kokawa game da karancin takin zamani da kuma tsadarsa. Amma kamfanin samar da kayayyakin noma mallakar jihar wato jasku ya mayar da martani. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana dangane da wannan batu. yanzu haka dai ana sayar da buhun takin zamani mai nauyin kilogiram hamsin samfurin mpk akan farashin da bai gaza naira dubu ashirin da biyu ba a fagen kasuwa al'amarin da ya sanya manoma musamman masu karamin karfi ke cewa taki a bana ya fi karfin arzikinsu malam ibrahim kawo wani manomi ne a yankin karamar hukumar dutse fadar gwamnatin jihar jigawa duk damuna ina noma amma kuma banancin bana ko kwaɗe ban samu ba samu dama na saya na sa ba saboda yayi tsada ya fi karfin mu talakawa in mun je saya mun masu sayan ɗaya biyu sai ba sa ba sa sayar mana sai masu manya manya wanda su saya su je wani gun su sayar ba su sun fi sayar musu mu masu karamin karfi ba da da ya mu sai buhu ɗaya ko biyu ba za mu samu damar a ce za a sayar mana ba shi ma takwaransa wani manomi daga yankin karamar hukumar miga duka a jihar ta jigawa mai suna suleiman lawan musa na cewa taki ya yi tsada yadda ba a tsammani ba kowane manomi ne zai iya zuba taki ba don yanzu ana magana taki buhun bara da bai kai dubu goma ba bana ana magana dubu ashirin ashirin da wani abu To amma Alhaji Rabi Khalid da ke zaman shugaban kamfanin samar da kayayyakin noma mallakar gwamnatin jihar Jigawa na cewa idan zuwa ake ana sayewa takin wannan ko kuma mai karfi ne yake zuwa ya kwashe taki da yanzu takin wannan da muka tanada da yanzu ya kare a yanzu haka nake gaya ma idan ka je kai a wani stan ma kana zaune za ga mai buhu ɗaya ya zo ya siya mai buhu biyu ya zo ya siya mai buhu uku ya zo ya siya saboda haka ka ga maganar karancin taki a jihar jigawa babu ita shi yasa muka muka sa muka sa wannan kwamiti suna zaune a kofar shago kai idan ka zo za ka saya manomin eh, malamin gona fa ko ina muna da shi idan kai babban manomi ne malamin gona ya san daga cewa kai babban manomi ne saboda haka tsari ne wanda yake ainihin masu amfani da kayan ne suke zuwa suna saya sai dai duk da haka shugabannin manoma a jihar ta jigawa sun ce akwai bukatar gwamnati ta sake bita da ma nazari akan farashin da take sayarwa manoman domin talaka ya ji ana yi da shi duk da wannan da abin da gwamnati ta yi mana mu manoma to muna sake kiran ita kanta gwamnatin da ta sake dubawa saboda duk mutanen da suke sayan takin nan 'yan tsirari ne talakawa na ƙasa suna son takin amma ba ta yadda za a yi su samu saboda takin ya yi musu tsada kuma gwamnati ta yi tsari da ake irin na baya taki ya je gindin akwati in taki ya je akwati to shine talakawa manoma za su samu da sauki amma muna roƙon gwamnati da ta duba ta sake rage mana. To kamar na kuke so misali. Ai ita gwamnati aka ce kyauta ma za ta iya biya talakata domin yin amfana. to saboda haka ai ba mun ce wai nawa za ta sayar ba ita ta san me ya kamata ta sake taimakawa talakawa alhaji ali nusa yan dutse kenan shugaban kungiyar manoma da masu sayar da amfanin gona ta amana a jihar jigawa mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida mahmud A binciken da kafar Bloomberg ta gudanar a baya-bayan nan ya kasafta kuɗin Ghana CD a matsayin mafi karancin daraja a duk faɗin duniya bayan kuɗin rufi na Sri Lanka. Kafar ta Bloomberg ta bi diddigin darajar kudaden kasashe 150 a duniya kuma Ghana CD ne ya zo kusa da na ƙarshe daga farkon wannan shekarar. Daga Accra, Idris Abdullah yana ɗauke da ƙarin bayani. Kafar Bloomberg ya bi diddigin darajar kudaden kasashe 150 a duniya kuma Ghana CD ne ya zo kusa da na karshe daga farkon wannan shekarar. A cikin kasa da watanni takwas, darajar Ghana CD ya matukar faduwa da kashi 35 cikin 100 daga manyan kudaden duniya. Kamar yadda bayanan da bankin Ghana ya fitar, a farkon shekarar nan ana sayan dalar Amurka ɗaya akan Ghana CD shida da pesos biyu. Wata ɗaya da ya gabata ana canja dala ɗaya akan Ghana CD bakwai da pesos uku Amma kasa. da da kwanaki ashirin an zo ana canja dala ɗaya a kan ghana cd tara da pesos talatin da bakwai a yayin da nake haɗa wannan rahoton canjin dala ɗaya ya haura ghana cd goma sabili da haka ne gwamnatin ghana ta kafa kwamitin gaggawa na tsarin kuɗi domin ta yi bitar matsalolin da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta tare da kama matakan da za su daƙile faɗuwar darajar kuɗin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan bankin ghana ns addison masani akan kuɗi da tattalin arziki hamza adam attijani ya yi ƙarin bayani akan wasu wasu matakan da wannan kwamitin ya ɗauka. Na ga ciki ne gwamnati ya kawo yau policy rate aka daga shi daga kaso goma sha tara cikin dare zuwa kaso ishirin da biyu cikin dare. Wannan policy rate shine yanayi da wato bankin kasa ke bawa kananan bankuna rance. Duk lokacin da gwamnati ya daga policy rate sama ana bar a samu tsadar rance ne. Wannan zai hana kananan bankuna zuwa wato central bank nemo rance kuma wannan duka gwamnati na yi ne yadda za a yi a control kudi da ke hannun mutane cikin kasa tsabar kudi kenan. Wannan duk lokacin da aka daga policy rate mutane ba sa iya zuwa bank nemo rance mu wannan gwamnati na yi ne baki da yadda za a iya a magance irin faduwan da muke samu na cd na yau da har wayo yana daga cikin matakin da gwamnati ta ɗauka na sayan gwal ɗin ƙasa da gana cd sai ta sayar a waje domin ta samu kuɗaɗen ƙasashen waje a cikin tattalin arzikinta. Attijani ya kara da cewa duk da cewa waɗannan matakai na da kyau amma ya shawarci gwamnati. Wannan mataki da gwamnati ya fito muna marhaba da shi amma idan da zamu ba gwamnati shawara akwai wasu hanyoyi da yake gwamnati zai bi bancin wannan kuma ayi a magance shine gwamnati zai hana duk wani amfani da ake yi na dola cikin Ghana gwamnati ya kashe saboda akwai ma'aikatan da ake biyan su da dola to wannan duka yana kawo nakasa na sidi sa'annan bancin haka nan kuma gwamnati zai yi ya kawo daloli a zo a saka ciki yadda za a yi kankanin dola da ke cikin gari da kowa ke bin shi sakamakon wannan yana bar cd na faduwa kuma a samu daidaito alhaji pro umar tanko shugaban tanko forex bureau da ke nima ya bayyana wa muryar amurka yadda faduwar darajar kuɗi ya shafi kasuwancin kasuwancinsu aikinmu yanzu ba mu san kan shi ba mu san gindin shi ba nesa yau aikin da kake kamar mutum ne kana tsaye wuri guda kana tada kura a wayi gari ka sai dola yau tara ka sai da shi cd tara da kobo biyu gari ya waye ka sai shi sidi tara da kobo fudu yasa ka gani riban da ka samu ka ka erode riban nan kuma ka kuma ka kara wani kudi ka sai the same amount of one dollar alhaji ismail lawal fal mataimakin manajan village gate forex bureau da ke nima shi ma bayyana yadda haka ya shafi kasuwancinsu da ma 'yan kasuwa baki daya ya shafi business sosai bangare da yawa saboda wanda da su samu cd su zo su sai dola in sun kawo cd suka kawo kaya suka zo suka sayar kafin su sayar su zo su sai dola kuma demand su abinda suka bata suka sai kaya ya koma kasa wani ya je cire kamar miliyan daya na dola ya sai kaya in ya zo gana yau ya zo ya sayar kafin kayan ya kare bai samu miliyan daya saboda kudin bai stable ba sai dai bankin ghana ya ba da tabbacin cewa zai daidaita darajar cd nan ba da jimawa ba sabili da waɗannan matakai da ya ɗauka idris abdallah baƙo sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullahi yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari maimaicin shirin duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a mafi akasarin lokutan da suka tsunduma cikin harkar siyasar ƙasar ta Amurka. Sunana Mahmud Lalo. sunana karina lipsman ina takarar majalisar dokokin amurka ne a mazaɓar gunduma ta takwas na cimma burina na samun farin ciki da walwala a amurka to kalaman karina lipsman kenan yayin da take kaddamar da yakin neman zaben takarar kujerar majalisar dokokin amurka kusan za a iya cewa takarar lipsman ba ta tattare da wata matsala illa kawai asalinta ba ce came to the US when I was eight years old from Odessa, Ukraine. Na zo Amurka ne a lokacin na shekara takwas daga birnin Odessa na ƙasar Ukraine. Mun kuma shigo Amurka ne da viza bakin haure tare da mahaifiyata da kakanninta, in ji Karina. on a with A dai shekarar 1993 suka shigo Amurka. Karina ta fara makaranta yayin da mahaifiyarta kuma take sana'ar ɗinki don tallafawa iyalinta. duk da irin kalubalen da suke fuskanta karina ta jinjina mafiyarta wacce ta yi ta faɗi tashin ganin ta inganta musu rayuwa Ta ce a lokacin da na cika shekara sha 18, sai na cika takarduna na neman zama 'yan ƙasar Amurka. Wannan wani abu ne da nankewa kewa kaina shawara da kaina, saboda ina so nema a dama da ni a al'amuran Amurka. Uh, because I wanted to be part of America. To a dai mazaɓar gunduma ta takwas wato kwatankwacin mazaɓu da ake da su a Najeriya. Karina take so ta yi takara a jihar ta Virginia. A tarihin mazaɓar babu wani ɗan Republican da ya lashe zaɓe a wannan mazaɓa da ke wajen birnin Washington DC cikin shekaru talatin da suka gabata. Amma Karina da manajan yakin neman zaɓen ta Brian Johnson sun ce suna da wata dabara da za su yi amfani da ita a wannan mazaɓa wacce kusan rabin al'ummar ta baki ne. I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth. Uh, manajan yakin neman zaben karina brian kenan yake cewa duba da cewa karina ta yi fafutuka wajen kaiwa matsayin da ta kai a yanzu inda ta yi gugayya da maza fararen fata har ta kai wannan babban matsayi hakan ya ba ta damar samun nasarar zama 'yar takarar majalisar dokoki saboda haka mafi akasarin mutane da ke zaune a nan sun taɓa fuskantar irin wannan fafutuka da karina ta fuskanta yayin kaddamar da yakin neman zaben nata karina ba ta yi wata wata ba wajen caccakar shugaba biden yayin da ake ci gaba da ganin hauhawar farashin kayayyaki kamar na farashin man fetur da kuma karuwar miyagun ayyuka baya ga haka tana ganin gwamnatinsa ba ta taɓuka komai ba wajen ganin an kaucewa yakin da ƙasar ta ta ukraine ta fada hasashen da aka yi na nuni da cewa akwai yiwuwar karina ta samu nasara a wannan zaɓe da za a yi a watan nuwamba bayan da ta samu tikitin takarar jam'iyyarta ta republican a zaben fidda gwani i received 61.5% of the vote on the first ballot Karina ta ce kashi 61.5 na samu na ƙuri'un da aka haɗa wani abu da ba taba gani ba babban abokin hamayya ta kashi sha tara kawai ya samu na gabatar da jawabi wanda ya ta'allaka kan yadda bakuwa daga ukraine ta zama 'yar takara a zaben majalisar dokokin amurka da kuma yadda lamarin ya zama tamkar almara to To sai dai duk da wannan nasara da Karina ta samu, akwai zazzafan yakin neman zaɓe a gabanta. hakan yasa ta dukufa wajen neman tallafin kudaden kamfen inda ta kudur niyyar tara dala dubu ɗari biyar cikin kwanaki talatin masu zuwa wato kwatankwacin naira miliyan ɗari uku to kafin mu karkare shirin ga wannan sako duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Yanzu kan a madadin Yuri Mamun da ta haɗa asalin rahoton, sai kuma Julie Latest gershon ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. an gaida Mahmud Lalu. Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Hafizu Balarabe kusau ya ce hakika yajin aikin da ma'aikatan lantarki a Najeriya suka shiga bai zo mana da mamaki ba ganin yadda komai a ƙasar yake ƙara taɓarɓarewa. Ya kamata mahukuntan ƙasar ku sani na ji daɗi shine gari ba na saba ba. Sako daga Mahmud Salihu daga jihar Zamfara ya ce a yayin da dakarun sojojin Najeriya ke ci gaba da samun nasarori a kan 'yan ta'adda a wasu jihohin Najeriya har yanzu mu bata canza zani ba a jihar Zamfara al'umma da dama na ci gaba da barin mahallansu sakamakon hare-haren 'yan ta'adda. Muna kira ga rundunar soji da su ƙara yawan dakarunsu a jihar domin su ba zama cikin dazuzzukan jihar tamu don fatattakar 'yan ta'adda da ke addabar al'ummar mu. Sakon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe ya ce ku bani dama in yi kira ga hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Yobe da ta gudanar da bincike kan kayan tallafin da ta bayar ga waɗanda ruwan sama wa rusau a garin Girgir domin kayan bai shiga hannun waɗanda abin ya shafa ba Sakon Usaina Alhaji Umar ta ce al'ummar ƙasar Habasha Allah ya kawo muku ɗauki bisa ga gagarumin matsalar sauyin yanayi da kuma fama da ambaliyar ruwa Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Badoga da Naziru Abubakar Sabo Gusau. Suka ce muna baiwa 'yan uwanmu matasan Najeriya shawara cewa duk wani ɗan siyasar da ya zo mana da batun bangar siyasa mu ce mishi ya jagorantar da ɗan shi na cikin shi. Domin kuwa mu ma muna da iyaye kuma suna ƙaunar mu. Kukan kurciya jawabi ne. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Amma kafin nan da za mu kawo muku labarai amma a takaice. takaice dai shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA e isa Zaporizhia NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. Dole ne Rasha ta bada izini ga wakilan IAEA e nan take ba tare da wani sharaɗi ba in ji shi. Duk da haka ya kuma ƙara da cewa wanda ya shirya zagon ƙasa kan makamashin nukiliya tabbas ba zai iya zama mai ɗaukar kowace irin manufa ba. dole ne rasha ta bada izini ga wakilan iaea e nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba sannan kuma nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba ta janye sojojinta daga yankin tashar ta nukiliya a halin da ake ciki da rungumar da turai ta yi wa miliyoyin 'yan ukraine da suka tsere daga mamayar rasha ya nuna cewa akwai yiwuwar a samu ɗimbin masu neman mafaka kuma ya kamata a yi koyi da hakan domin karɓar waɗanda ke gudun hijira daga wasu ƙasashe in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na associated press babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya bayyana matakin da tarayyar turai ta ɗauka a matsayin abin koyi yana na mai cewa kusan 'yan kasar ukraine miliyan hudu galibi mata da ƙananan yara ne suka yi rajista da tsarin ba da kariya na wucin gadi na kungiyar tun bayan fara yakin kusan watanni shida da suka gabata kim yo jong 'yar uwar shugaba kim jong un na koriya ta arewa ta faɗa a yau juma'a cewa ya kamata shugaban koriya ta kudu ya rufe bakinsa bayan da ya sake nana ta cewa ƙasarsa a shirye take ta bada taimakon tattalin arziki a madadin kawar da shirin makaman nukiliya kalaman nata sun kasance karo na farko da wani babban jami'in koriya ta arewa ya yi tsokaci kai tsaye kan abin da shugaban koriya ta kudu yun sok yun ya kira sahihin tsari wanda da farko ya gabatar a watan mayu wanda kuma ya sake yin magana game da shi a ranar laraba a wani taron manema labarai don bikinsa na cika kwanaki 100 na farko a ofis. To idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Mr. Chan ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.